gwamnan dai ya sheka fadan mulkin kasar ne na bayan ya gana da shugaban bayyana wa yan jaridu cewar we already had one case recorded uh, which my commissioner of health is on ground to ensure that it does not spread hakika mun samu mutum guda da ya kamu da wannan cuta ta lasa a jihar mu kuma tuni kwamishina na na lafiya ya ɗauki mataki a kai domin hana wannan cuta ba zuwa a jihar mu saboda haka ne ma muka shiga ya kuwa sanar da al'ummar mu don su lura kuma insha Allahu za mu shawo kanta. Uh, Sai dai ganin cewar cin bera da aka alakanta shi da haddasa wannan cuta ta lasa kuma cin bera ya zama wata babbar al'ada ga jama'ar ta jihar Benue. Zan tambayi gwamnan ko me zai ce? There are difference between the type of rat we eat and the one that is giving Lassa fever. Duk da cewar akwai bambanci tsakanin beran da muke ci wanda aka ce yana haddasa cutar lasa. mu ta haramta cin kowanne irin bera daga yanzu. A mu na dakile wannan cuta a jihar tamu musamman ma a wannan kaka tamu ta cin bera. suspend the eating of rat for this season. Amurka Bidu Yusuf, sashin Hausa, Radio Faransa International daga Abuja, Nigeria.